واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في يومنا يوم الله دي شاترة ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda sai daidai da tara ga watan takwas watan agusta kalandar albashi shekara 2020 Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara haduwar ma wannan masallaci mai albarka na musu abin umair da ke nan unguwar birnin alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin tsora daga yadda muka tsaya a karatun littafin taudewul ahkam min bulugil maram na babban malami abdullahi bassam fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajar al-asqalani na bulugul maram kuma wannan zai zamanto shine karatu na farko tun bayan wucewar sallah da haka ina taya mu barka da sallah da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka gabatar a watan da kwanakin da suka gabata da kuma sanya mu cikin masu ganin irin wannan munasaba a cikin shekaru masu zuwa da imani da lafiya da yalwar arziki da kwanciyar hankali da samun kusanci zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala waɗanda kuma Allah zai karɓi rayuwarsa a cikin mu ina roƙon Allah ya sa su cika da imani yan wa kamar yadda aka sani muna cikin littafi na biyar shine kitabu siyam kuma muna cikin babi na uku wanda yake magana akan qiyamul layli ko qiyamul ramadan salatu tarawih ko salatu tahajjud kuma karatun da ya gabata dai mun yi magana ne akan muqaddima ko mun kai karshen muqaddima da shi malam albassam i e akan abin da ya shafi kiyamu ramadan kuma matsala ta ƙarshe da muka tattauna shi ta ce matsala akan adadin rakawoyin da ake yi lokacin kiyamun laili raka sha ɗaya ko sha uku ko sama da haka ko ƙasa da haka abin da ake so shine mutum ya yi don allah kuma ya zamanto ya tirta ina yi kowane lokaci mafi soyuwar aiki zuwa ga allah shine aikin da mai yin aikin ya sirta a kansa ina yi ko mai kankanta shi Allah ba yawan ya dame shi ba a a yi don shi shi ya dame shi ga wannan babun kuma yau ne za mu fara ganin hadisan da malai kawo karkashin kenan za mu tashi hadisi mai lamba 581 a littafi irin na hannu na juzi na uku a littafi na biyar shi ne kitabu siya shafi na 422 sakin layi na farko daga sama inda mala ya sa lamba 581 da fatan Allah ya mana jagora ya dora mu akan ya ce an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه من قام رمضان وأن الدك إيس أيوة رمضان إيس أيوة رمضان إي قيام الليل أتكنسا إيمانا ينامي إيماني دا الله دا قزقتا أينين الله دا واحتسابا دا نيم الله دا أورن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وأن غافر تامس أبن ليه قباتا ندق ذنوبانسا wannan hadisi imam bukhari da muslim sun hadu a kansa hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 2009 yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 759 malaike mufradatul hadith ga bakin kalmomi a wannan hadisi man da yake man kama lafazin man din wannan ismu sharfin jazim suna ne na sharaɗi kuma ina yi wa abin da ya zo bayan sa jazma wa kama fi'lu sharf sai kuma ita lafazin kama shi kuma fi'ili ne na sharadin wa jawabuhu jawabin wannan sharadin gofira lahu an gafarta masa ma'ana sai wanda ya tsayi din ne sannan za a wa, an gane sannan kuma da sharaɗin imani da neman lada da yake imanan mansubun ala annahu hal da yake imanan an yi masa fataha saboda hal ne bi ma'ana annahu halu qiyamihi mu'minan billahi ta'ala abin nufi lokacin da shi mai tsayuwar ya tsaya yana mai imani da Allah wa musaddiqan bi wa'di ina mai gaggatawar alƙawarin da Allah yi na bayar da lada ga wanda duk ya kiyamun wa mu'minan bi fadli hadhihi layali kuma yana mai gaggatawa da falalar waɗannan darare wa azimi ajri biha inda Allah ta'ala da kuma ganin girman lada da wanda duk ya tsayaye aiki a cikinsu da yake samu a wurin Allah maɗaukaki wanda ya sallar daren na ƙiyamun laili da wannan imanin to ya samu sharri na farko ihtisaban lafazin ihtisaban mansubun ala annahu hal imam masa fataha saboda hal ne bi ma'ana muhtasiban as-sawaba inda Allah ta'ala wato yana kwaɗayin samun lada a wurin Allah maɗaukaki falhisbatu bil kasri hiya al ajr da aka kace al hisba da kisra la da kenan alladhi yarjuhu al abdu al qa'im inda Allah ta'ala wanda bawan da yake yamun laili yake fatan samun sa wurin Allah madaukaki qala al ulama malamai suka ce ويبعد أن يكون إيمانا واحتسابا مفعولين من أجله أو تمييزا za a nesanta kasancewar lafazin imanin da ya ihtisaban a ce maf'ulai ne guda biyu min ajalihi ko kuma ce tamizi ne ko waɗannan guda biyun duk tamizi ne sai dai dai zai maf'ul ɗaya zama tambi amma biyun ba za su zama maf'ulai ba gaba ɗaya ko su zama to tamiz gaba ɗaya ya ce gofera la min al wa huwa satar da aka ce la ku an turo ne daga lafazin al wa huwa as shine as wato a ta mutum wa minhu al almigfar daga nan aka samo migfar wato garkuwa an gane abinda mutum yake kare abin nan da shi wa huwa al-hawdatu allati tasuru ar-ra's ita ce garkuwa ko kwalkwali wanda yake kare kai wa llahi li'abdi da aka ci gafarar Allah ga bawansa abinda ake nufi da ita ilbasuhu iyyahu al-afwa Allah in sanya masa tufafi na yafiya wa satara zunuba ya rufa asirinsa da zunubansa da yake min zambihi daga zunubansa muta'alliqun bi qawlihi taqaddama da yake min zambihi ina da alaka da abin da ya gabata na fadar manzo Allah su sallam da yake taqaddama min zambihi abin da ya gabata wa yajuzu an takuna bayaniya lima taqaddama ko kuma nan da aka ce min zambihi ya halatta a harshen larabci ya zaman an faɗe ta ne domin yin bayani na abin da ya gabata din cewa zalar su salam yake gofira lahu ma takaddama. da ya tsaya a nan an sa ana nufin zunuban sai amma sai ce min zambihi saboda ya bayani da ya dare fito da abu to waɗannan su ne bakin kalmomi da kawo a nan guda shida an gane ma yuhadu min hadis ga darussan da mu koya wannan hadisi al-awwal darasi na farko ma'ana qiyam ramadan huwa ihya'u laylihi bil ibadati was salah abinda ake nufi da kiyamun layli shine a rayar a cikin watan ramadan shine bawa irayar da daren da ibada da sallah fa fi mashru'iyyatu salatil layli fi ramadan da haka cikin wannan hadisin akwai bayanin an shar'anta yin qiyamul layli a watan ramadan wa thabatat salatuha jama'atan fil masjid 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbata sallatar wannan sallah a cikin jam'i ta qiyamul layli a cikin masallaci daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ثم أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه sannan sahabbai suka haɗu kan rayar da wannan ibada ta ƙiyamun laila a watan ramadan a masallaci a zamanin halifancin umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda sun ma'amila biha almuslimuna da zalika qatiba sannan ɗaukacin musulmi bayan wannan lokaci suka ringa amfani da wannan eh, yanayi wajen yin wannan ibada ana yin ta ne a masallaci faqamu bi salati tarawih da aka sai mutane suke haduwa ko ina da ramadan suna yin sallar tarawih saboda haka sai wannan ya zama abu ne ma'lum min addini bi darura kowa ya san shi a cikin addini da haka ba wani da yake bukatar yace sai an bashi hujjari an gane da akwai abin da yake ma'lum min addini bi darura ka ce ma sai an baka hujja akai laifi ne misali kamar mutum ya ce sai ka bashi hujjar akwai Allah wannan laifi ne an gane ko ko mutum ya ce sai ka ban hujjar yin sallah to laifi ne an gane saboda ne saboda yin sallah duk wanda ya musulunta ko yanzu ya gabani musulunta ma ya san musulmai suna sallah an gane ku to saboda haka wannan abu ne ma'lum min addini dini bi darura to duk abin da yake kuma ma'lum ne min addini dini bi darura laifi ne mutum ya ce shi bai yarda da shi ba ko ya ce yana neman sai an bashi hujja a kansa abin da yake buƙatar hujja shine abin da yake zanni laisa ma'luman min addini dini bi darura ba kowa ne isan shi ba an gane ku to amma eh, ka yadda za a yi sallah amma kuma baka wasu hujjoji da za su karfafe ka wannan wani abu ne daban ko kuma ka tattala saboda in waɗanda ba musulmai sun ce dan me za su yi sallah ko me yasa kake kiran su ga yin sallah ka ba su hujjoji wannan wani abu ne daban ko kuma jahilai waɗanda jahilai ne musulmai ba ko da suna musulmai amma jahilai ne to wannan babu laifi ainihin ka tattale irin waɗannan hujjoji saboda samun mafita ya gani to da aka ce wannan abin ya zama to ma'lumin addini bil darura الثاني درس نبيو جزاء القيام في شهر رمضان هو غفران الذنوب sakamakon yin kiyamun laila a watan ramadan shine a gafarta mutum zunubansa wa tafsiru sayyi'at da kankare kurakuransa lakin taqaddama anna hadha muqayyadun bi da dhunubi as-sagha'ir al-muta'alliqati bi haqqi Allah ta'ala amma fa ya gabata a sani da aka ce za kankare zunuban nan an masa kaidi da cewa ƙananan zunubai ne wanda kuma suke da alaka da haƙƙin Allah kadai wa itlaqu dhanbi yashmalu al-kaba'ira was-sagha'ir da aka ce za a gafarta masa zunubansa ya hada manya da ƙanana lakin da zama imamul haramain bi annahu yahtassu bis-sagha'ir sai dai babban malami imamul haramain ya faɗa yanke cewa ana nufin wannan magana ta keɓanci ne da ƙananan zunubai wa nasabahu al-qadi iyad li ahli sunnah babban malami alƙadi ya Allah ya ƙara masa rahma ya ce wannan ya ce fahimtar ahlus suna kan wannan Allah ya ce in kai kaza zan kankare maka zunubanka to yana nufin kananan ai da haka kunga ko da ya faɗi irin wannan a cikin alkurani me yake sai ce in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an me yake in kun nisanci ka ba manyan zunuban da aka kaga manya manya aka take lissafi ko sai ce me nukaffir ankum cikin mu kuma za mu kankare muku kanani an gane to da ka duk inda Allah ya ce in kai kaza za a kankare maka zunubanka ba ana nufin kananan zunubai ba manyan su manyan kam dole sai mutum ya tuba an gane to wannan ita ce fahimtar ahlus sunna a wannan magana ko a wannan mas'ala kamar yadda alqabi iyas ya jinjina wannan ɗin ga ahlus sunna qala nawawi imamun nawawi Allah ya ji kansa yace in lam yujad saghair yurja an tukhaffaf al-kaba'ir yace in ma ka samu mutum ba shi da kananan zunuban to ana fatan sai a sauƙaƙa masa nauyin manyan da ya ɗauka an gane manyan zunuban sai a ɗan sauƙaƙa masa nauyin su. Allah ka tsare mu manya da ƙananan zunubai asali fa'ida ta uku qubulu salatin laili وترتب تكفير السيئات بها مشروط به أمران هر متين إسامو a kiyamun lailinsa a kan kare masa zunubansa a kuma gafarta masa ƙananan laifukansa an alakanta shi da sharaɗi cikar sharaɗai guda biyu al'amura guda biyu a haduhuma sharaɗi na farko annan lazi hamalar ƙa'ama alalƙiyam huwa al-imanu wa tasdiqu bi thawabillahi ta'ala ya zama to abin da yasa mutum yin qiyamul lailin nan shine imani da Allah da gazgata ladan da Allah ce zai bayar idan an an gane ba da ce ai duk shekara ina yi ai kuna gane ko ka yau a ce ba a ganni ba kai dan Allah asani sharadi na biyu ihtisabul amali inda Allah ta'ala mutum ya yi burin samun lada a wurin Allah maɗaukaki sakamakon wannan aiki da ya kasa wale ikhlasu fihi liwajhi Allah ta'ala kuma ya tsefe wannan aiki da yi tun daga sa zuwa sa ga Allah maɗaukaki fa inna fa in faqad fa in ash al in aiki wannan qiyamul layl in ya rasa waɗannan sharadai guda biyu masu muhimmanci wa dakhalahu ar wal mubaha sai da nuna kwarewa da alfahari suka shiga ciki fa innahu batilun mardudun ala sahibi to aikin ya lalace ya baci an watsawa mai shi kayansa wa nala bihi sahibuhu almalamatu wal azab shi wanda ya aikin sai zamanto ya haɗu da zargi da kuma azabar Allah subhanahu ta'ala ranar tashin alkiyama Allah ka tsare an gane to wannan eh, ina da abin nan da haka wato wajibi mutane su yi takatsantsa musamman da ramadan ana samun matsala kuma musamman wannan shekarar halin da mutane suka shiga ba samu an yi tarawih a masallatai ba ba yi tahajjud a masallatai ba dan an ji can za a yi dole sai nima sai na yi an gane irin wannan ba shi da amfani in za ku iya hazuwa a can wurin ku je ku hazu tunda ba zuwa za a hana ku ba sai dai in hana ku za a yi ta wannan kuma babu laifi ina fatan mun gane kamar waɗanda sun gwada yi a masallaci sai aka hana su wasu aka ce su kira lasifika ko abin da ya kama da wannan sai su ga ah, to sun ba za su yi a lasifika ba su bar masallaci sai da miya masallaci tun da ba lasifika mu je kofar gidan manami a ah, to lasifikar kuke wa koko Allah kuke wa Allah ya sa kuna gane saboda haka akwai hatsari kwarai da gaske wajibi ne mutane su yi taka tsantsan a irin waɗannan matsaloli Allah ya gane da to haka nan akwai wasu wurare da za ka gani sai ka ga nan ana yi nan ana yi tsakanin wancan da wancan mita talatin mita arba'in mita hamsin wannan ba daidai ba ne ko wasu wurare da na sani za ka ga kawai titi za ka tsallaka waɗannan suna nasu waɗannan kuma duk aƙida ɗaya ba wai bambam da an samu bambancin aƙida ma da sau a duk aƙida ɗaya amma can suna nasu ka tsallako titi kuma waɗannan suna nasu wannan ba daidai ba ne al'ummar musulmi abinda musulunci ya koya mata kullum shine haduwa da dinga hada kanta suna haduwa suna gudanar da al'amuransu suna tattauna abin da ya shafe su addininsu a gansu a haɗa kansu yake haka ne ya kamata mutane su kasance ina fatan mun gane da haka da sani umar allah ya saka masa alkhairi eh, ya yi a lokacin idin nan akan magana akan hatsarin mayar da masallatan juma'a na idi kowa da ya yi masallacin juma'a regardless da cewa ga masallaci a can ana yin sallar idi shi ma sai ta masallacin idin juma'a sa bane zai fara idi an gane wannan rage karfin al'umma ne rarraba kawuna ne a in za a iya haɗuwa wuri guda juma'a in an yi wannan wani abu ne da amma kamar idi ya kamata a ce mutane sun haɗu fiye da ainihin wato da suke haɗuwa a wajen sallar juma'a ina fatan mun gane to da haka dole ta yi taka tsantsan kada irin wannan abin zama ya kai ga alfahari ya kai ga nuna mu ma muna yin da abin da ya kama da haka sai zama to har rasa ladan aikin auren Allah subhanahu wa ta'ala الرابع haka alkarmaniyu حكى الكرماني الاتفاق على أن المراد بقيام الليل صلاة التراويح بابا مالمي الكرماني يا هكيتو haduwar malamai akan abin da ake nufi da qiyamul layl ita ce sallar tarawih wa yahsulu hadha al-fadl bima yasduqu alayhi al-qiyam amma wannan ladan ana samu ga duk abin da za a iya da shi kiyam sai wadare an gane to daka idan mutum yayi ya cika wadancan sharadan to in Allah da ana sa ran zai samu al-khamis darasi na biyar الحديث دليل على فضيلة قيام رمضان wannan hadisin hujja ce akan falalar kiyamun ramadan wa ta'akkudi istihbabi da kuma karfafa cewa an so a yi kiyamun ramadan wa ta'akkudi salati tarawih jama'atan fil masjid da kuma karfafa cewa an so a yi sallar tarawih a masallaci kada zan yi sallar tarawih kowa ya tafi gidansa ije yi ta akwai masu cewa bari mu je masallaci mu sallar tarawih sallar isha kuma ya yi da sallar kuma sai su tafi gida su je tarawih an gane inda sunna ta nuna ka zo masallaci ke sallar jami'i to ko ta nuna kuma ka zo masallaci ke sallar tarawih wadancan na gidan ka fito tare da su zo su shiga cikin yan uwansu a zo a yi sallar tarawih kowa eh, haɗu a cikin wannan lada qala shaykhul islam wa ghayru babban malami ibnu taymiya Allah ya ji kan saudin su suka ce kana sahabatu yaf'alunaha fil masjidi أوزاعا في جماعات متفرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابي الله يقارى موسى يداه sun kasance suna yin sallar tarawihi a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam auza'an amma a kowa ina yin tasa an gane wa ala ilmin minhu bizalik kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya san suna yin haka wa iqrarihi lahum kuma ya tabbatar da su akan haka فقد دلت الأخبار على أن فعل التراويح جماعة أفضل من الانفراد sallar hujjoji sun tabbatar da cewa yin sallar tarawih a cikin jam'i ta fi falala akan ayi salla ko mutum ya sallar tarawih shi kadai wa zalika bi ijma'i sahabati wa ahli al-amsar wannan bisa ijma'in malamai daga cikin sahabbai da kuma malamai na manyan birane wa huwa qawlu jumhurul ulama kuma wannan ita ce maganar mafiya yawan malamai sallar tarawih a masallaci ake yin ta kamar yadda ake yin sallar farilla a masallaci an gane da aka ga a zamanin annabi sai sun je masallaci su ko da suna yi auza'an kowa ita bayan wucewar manzo Allah su sallama ai mun gani a karatun mu na karshe lokacin da Umar dan Khattab ya hada mutane a karkashin Ubay dan Ka'ab kun ga ai gani sai ga mutum ɗaya biyu nan suna yin tasu wannan yana bin wannan ne masallacin da an cika shi da limamai can mutum uku wani ne mun sallah can mutum hudu can bakwai can goma haka inda masallacin annabi tun zamanin da yana da girma sai sai ina ma an haɗa su karkashin makaranci guda ɗaya ma'ana ƙarƙashin limami ɗaya sai tattara mutane ce to daga yau ubai dan ka'ab gashi shi ne zai dinga mutane sallah da haka kowa kowane liman idan yo tawagar su zo su shiga ƙarƙashin babban liman sai suka koma suna yin sallah a bayan ubai dan ka'ab kenan kaga su ma abokin yadda a masallaci ake sa da tarawo ai kuna gani ko ba gida suke tafiya ba da sai su yin sayin laki sha bari mu je gida mu a a masallaci suke saboda haka aka sunnanta ta ita sallar tarawih a masallaci ake yin ta an gane as-sadis darasi na shida qala shaykhul islam babban malami bane sai Allah ya ji kansa yace as-salatu allati la tusannu laha al-jama'atu al-watiba kai qiyamul layl ita sallar da wa sunanin rawati salla ce da ba a sharɗanta mata eh, ainihin eh, yin jam'i gare ta ba wato a salatu allati la lahal laha al-jama'atu ratiba ka ƙiyamin lai wa eh, wa sunan ar wa salatu duha wa tahiyatu masjid wa nahwu dhalik ita sallar da ba sharɗanta mata yin sallah gabaninta ko bayanta ba kamar qiyamul layl sauran qiyamul layl da kake yi da sunan rawati salloli nafulfulu da ake yi bayan waɗansu salloli da aka jeranta wasu nafulfulu da ake so a yi guda goma sha biyu raka sha biyu da maza Allah ya wanda ya kiyaye yin su kullum zai shiga aljanna raka hudu gabanin azhar biyu bayan ta biyu bayan magariba biyu bayan isha biyu gabanin sallar asuba raka ta alfajir kenan in ka haɗa waɗannan za ka ga raka a goma sha biyu ke an gane ku. to idan ka kiyaye waɗannan su ake ta da su sunanin rawati to wanda ya kiyaye su manzo Allah ya ce za a sharɗa za a ainihin zai shiga aljanna to su waɗannan ba sharɗan ta su a masallaci ba ko ba sai a yi cikin jami'i ba misali idan na zo masallaci na yin eh, eh, eh, sunanin rawati gabanin azhar ba za ka zo ka ce bari ne ka sai ne mu samu lada ba a sabanin kiyamu ba. idan sallar tarawih sai na zo zan yi ne kadai to ya halatta ka zo ka jona da ni ko abin da ya fito ki aiki kamata kenan ka hada da ni ni kan je gida in yi ai muna ganewa to sai ka zo sai mu hadu sai mu yi kuma a masallaci wannan shine abin da ya shi ake so haka aka shar'anta yin an gane wani nahwu zalik wa salatu duha haka nan sallar walaha ba shar'anta yin a cikin jam'i ba wa tahiyatul masjid haka nan tahiyatul masjid ba shar'anta yin a cikin jam'i ba wani nahwu zalik da masu kama da wannan fa tajuzu jama'atan ahyanan amma ya halatta a yi su wani lokaci a cikin jami'i an bacci hazu zalika sunnatan ratibatan fa huwa bid'atun makruha amma ce mutum in mayar da haka wata ɗabi'a ta dindindin to ya zama bid'a ce a bar gyama an gane saboda amma babu laifi wata rana musamman ka so da yaro ka tsaye da shi gefen ka koyi ka yi yadda masu ko za ka yi sallar walaha ka ce iyalanka su yi alwala ku sallar walaha wannan babu laifi amma ce kullum an gane haka zo gida kuna sallar walaha kai da iyalai gaba dai to wannan kuma bid'a ce an gane wallahu a'lam to wannan hadisin dai babban abin da yake focusing akai shine fallalar qiyam ramadan hadisi mai lamba 582 wa ana aisha radiyallahu anha qalat daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al min ramadan in kwanaki goma suka shiga ana nufin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan shadda mi'zara sai ja majayinsa wa ahya laila ya kuma raya daransa wa aiqadha ahla kuma ifarkar da iyalansa su tashi suna yin ibada muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim sun haza kansa hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 2024 yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1174 mufradatul hadis ga bakin kalmomi a wannan hadisi mai izarahu bi kasr al mim wa sukun hamz lafazin mi'zar mimun din za a yi mata kisra alhamza din wannan da take kan nabira za a yi mata za a daure ta huwal izar shine majayi wato eh, abin nan din gwado wa yuqalu shadda lil'amri mi'zara akan ce shadda lil amri mi'zara ay tahayya lahu wa tashammar wato yayi shiri ya zage an gane ya kuren ya kori wannan abin babu gudu babu ja da baya ba fashi sai an yi shi wa huwa kinayatun anil jiddi wa tashmir fil ibada wannan kinaya ce akai babe ne da yake nuna jajircewa da kuma zage dantse cikin ibada wa an sauri daga imamu sauri annahu min alqafil kinayati an i'tizalin nisa ita wannan kalma ce da ake yi fadarta kinaya mafi taushi da take nuna nisantar mata an gane wato na na aisha tana so ta ce idan waɗannan kwanakin suka shiga manzo Allah ma ina nisantar mata baya kwanciya da su an gane wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce huwa kinayatun an tashmiri lil ibada kinaya sai aka yi wajen zage dan tsigayin ibada wa atizalin nisa'i ma'a da kuma nisantar mata din iyalai tare ولكن قد تقرر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة سيدي يا قباتا كو يا تبتا أو رمى لمن البيان نبلاغا شوى كناية بات كوري فدما جنر أنا نفن حقيقة فلا يبعد أنه صلى الله عليه وسلم قد شد بإزاره ظاهرا ذاك wannan ba abu ne mai nisa ba da za a ce ba zai yi ba a ce annabi ya title belt nashi ya zage dantse ko kuma ya daura ɗamara wajen yin ibada ɗin a ce ɗaura ɗamara ɗin ya yi a hakika wata farraga lil ibada ya bar ya bar kansa ga yin ibada kawai wa shtagala biha an gairiha ya shagaltu da yin ibada din gaburan waninta kawai ba abin da yake sai ibada wa ahya layla da tace ahya laylahu yuhmalu ala ahdi wajhayhi wannan za a ɗauke shi a ɗayan fuskoki guda biyu A ma na farkon raja'a ila al'abid wa raji'un ila al'abid ma'ana ta farko ko fuska ta farko na koma zuwa ga shi mai bautar galuhu bil ibadati an an-nawm huwa bi manzilati al-maut wa ihya'in li nafsi sai zamantu ana nufin ya tagalta da ibada wanda yake nuna cewa ya shagaltu da ibada ga birin yin bacci wanda shi bacci a matsayin mutuwa ike ita kuma ibada din a matsayin rayuwa ce to da haka sai zamanto ya shagaltar da kansa da rayuwa da yin ibada ga birin mutuwa da yin bacci an gane to wannan bangaren ainihin wato shi mai bauta kenan wasani annahu rajiun ila nafsil layl na biyu kuma ana tafa biyu kuma tana koma zuwa ga shi kan dare din fa inna laylahu lamma sara bi manzilati naharihi fil qiyamati fi kasancewar daransa ya zama kamar ranarsa saboda yayi qiyamul layla a ciki ai kasance inda naga dare rana haka naga dare ana fada ko to ma'ana wannan yana nuna ka annahu ahyahu bi ta'ati wal ibada wato ya rayar da daren ya mayar da shi rana dai ibada da da'a ga Allah subhanahu wa an gane idan da ya kwanta ya yi bacci to shi kenan daransa ya zama dare kenan an gane to amma da ya tashi ya ibada to sai ya zama to daransa ya zama kamar rana saboda cikin rana ake kin yin bacci ake yin kasar saboda yin aiki ma yuhadu min alhadith ga darussan da zamu koya a wannan hadisi al na farko al-layali al-ashr al-akhirah min shahr ramadan hiya afdalu layali al kulle. kulli darare goma na ƙarshen watan ramadan su ne mafiya darajar darare na shekara gaba ɗaya lima khusar bihi min almazayil azima saboda abin da aka keɓanci waɗannan darare da shi na daga waɗansu abubuwa da ta sha bamban da su masu girma wal fada'il al-jasima da falaloli masu tarin ɗaukaka allati ahammuha lailatul qadr wadda mafi muhimmanci daga cikin waɗannan dararen ita ce daren ko shine daren lailatul qadari قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله يجيكم سيكي الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة دراري قومة نكر شنوة رمضان سنف فللا أكن دراري قومة نفر قوة ذي الحجة فهي الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها سوني درارا لمن زال الله سبحانه وتعالى يكسن شيء إنا راير دسوق بعد ينسو wa fiha lailatul qadri khairun min alf shahr kuma a cikin waɗannan dararen ne ake samun daren lailatul qadari wadda darajarta ta fi darajar da wata watanni dubu an gane wanda babu su babu ita ko ba wannan dare a cikin su an gane wannan sai nuna waɗannan kwanaki ko dararen waɗannan kwanakin sun fi falala akan dararen kwanaki goma na farkon watan zulhijja amma kuma ranakun kwanaki goma na watan zulhijja sun falala a kan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan an gane ku waɗannan kenan na zulhijja sun keɓanta da falala a yininsu su kuma waɗancan na ramadan sun keɓanta da falala a dararensu an gane a sani darasi na biyu kanan nabi sallallahu alaihi wasallam min shiddati ihtimamihi bi hadhihi al-layali al-mubaraka ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin himmatuwarsa da waɗannan darare masu albarka ya take fil masjid ina yi itikafi a masallaci yi zaman da baro wa ya tazilu nisa in nisanci iyali wa ya nisa wa ya tazilu nas ya nisanci mutane wa ya nisa ya nisanci iyalansa tafarrugan lil ibada saboda bayar da kansa ga ibada wa yakbalan ala Allah ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye a cikin waɗannan darare ga baki daya الثالث درس dalilin ala دليل على ala الإقبال على الطاعة في wannan hadisin hujja ce da ke nuna akwai tsananin fuskantar da'a a waɗannan darare guda goma walin sirafi an kulli ma ya kawo al'alaƙata billahi ta'ala kuma abu ne mai wahala a ce mutum ya yanke kansa ga duk wani abu da zai shagaltar da shi da alaƙa da shagaltar da shi ga biran ci gaba da kulla alaƙa tsakaninsa da Allah madaukaki ku duba ku gani idan ka ƙarshen ramadan ne to sannan kike so sai ka je ka ka yi sallah sai ka ta takalma sai ka je yi kaza sai ka yi kaza kayan ka da kata tala sun kare sai ka je ka sake so na ci gaba kaga waɗannan lokutan kamata ya ce to in ka tafi kuma za ka sha wahala za ka gaji sai ka zo ka kasa yin Ya kiyamun sai ka kasa tashi kai ibada kuna ganewa to ashe kenan abin ina da wahala to da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ina zaki ta wato ana so a gaya mana cewa sai an dage su an rabi a darasi na hudu eh, kauluha faɗanna na isha Allah ya kara mata yadda da fice iza da halal ashiru in kwanaki goma na ƙarshen ramadan sun shiga shadda ma'izara izara ina zage dantsansa ko yana jan mazayinsa dalilin alal ihtimam hujja ce akan himmatuwa wal iqbal ala al ibada da kuma fuskantar yin ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala واختلف العلماء في تفسير شد المئزر على قولين ما لمي سنقى رجونا سني أكم فسر دعك شد المئزر نسا مغنغنو بدابي أحدهما مغنغنو نفركم مغنغنون أن هذا كناية عن التشمير للعبادة كناية تيدا تكينوني قبرا زاجي دنسي كعبادة والإقبال عليها دفتنسا كعبادة والجد فيها دكما جاجر سوى أتكينينتا wannan ma'ana ta farko kenan ko magana ta farko arsani magana ta biyu anna hadha kinayatun an i'tizal an-nisa fi hadha al-ashr fi hadhihi al cewa wannan magana kinaya ce da take nuna nesantar iyalai a waɗannan kwanaki guda goma wa ya bu'udul ma'anar akhir amma wannan ma'anar ta karshe ana tana da nisa wa yud'idu al ma'anar akhir ma ruya an ali radiyallahu anhu bi lafz fashadda fashadda mi'zarak wa atazil nisa amma abin da aka ruwaito daga ali dan abi talib da lafazin an ce da shi fashadda mi'zarak ka zage dantsanka wa atazilin nisa ka nisanci mata to yana nesanta wannan ma'ana ta biyu fa innal asfa yaqtadi mugayara saboda aka yi abati ina nuna abin da ya gabata da wanda ya biyo baya akwai bambanci a tsakaninsu ba haza gairu haza da aka kenan shaddul mi'zar ba shine i'tizazul nisa ba an gane tunda nan shi abin da Ali na Abi Talib yace sai yace fashuddul izar ka zage dantsanka sannan to a da nisa ka nisanci mata ta ganga nisantar da zage dantse shi ne nisantar mata gaba zai gaya masa haka an gane alhami darasi na biyar kauluhu a kauluha fadar na na isha Allah ya kara mata yadda da tace wa ai qaba ahla sai manzo Allah ya farkar da iyalansa ai lis salati wal ibada wato saboda yin sallah da ibada li Allah tafutahum fadilatu hadhihi al-mawasim al-mubarakat saboda falalar waɗannan lokuta masu daraja masu albarka kar su tsere musu fa hada min kamal nusihi lahum wannan na daga cikin kamala da cikar kauna da yake gare su bayan bagi liqayyim al-bayti an yunashshiba ahlahu da ka ya kamata ga mai gida ainihin ya sa nishadi ga iyalansa wa yuraddibahum fil ibada ya kadaitar da su cikin ibada la siyama fil mawasim al fadila musamman a lokuta na falala an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi albarka ga mutumin da ya farka cikin dare zai yi ibada sai ya shi matarsa suka yi ibada tare in taki yayyafa mata ruwa a wani hadisi ya ce wanke mata fuskar sai ka ɗebi ruwa ka wanke mata fuskar sai ce kuma Allah ya albarka ga matar da ta tashi za ta yi ibada cikin dare sai ta tashi mijin da suka yi ibada ta in ta in yake tashi ta ɗebi ruwa ta yayyafa masa a fuskar da aka kar mata ka ta yayyafa masa ruwa a fuska ka kwada mata mari umarnin annabi annabi ya ce in ka ki tashi ta tashe ka ta tashe ka kaki ta yayyafa maka ruwa an gane da aka wannan zuba ruwan na annabi ne da aka kamare to a kamara yanzu ita kamara ko annabi kamara ita kamara wa kamara kun ji gaskiya ke eh, yanzu idan mutum ya kawo maka kuɗi tun da kun fi gano wannan lissafin ke kake gode ko ko wanda ya yi ko kake ce na gode wanda ya yi da shi kake godewa sai ka ba wannan sako ka sai yaje ka ce na gode ko to to a can ma annabi ya ce ta shafa man ruwa kama da ka ce ki je ki gaya annabi na mare ko <laughs> Allah ya gane da an gane to da aka abu ne mai kyau yan uwa mu ringa tashin iyalanmu mu lokacin da za mu yi kiyamun dai kada mu dai su suna ba a lokaci ne mai albarka lokaci ne na alkhairu an gane asadi darasi na shira al'ashir al'akhir hiya khatimatu shahr kwanaki goma nan su ne cikamakan wata din wala amalu innama takunu bil khawatim su kuma ayyuka ana lura da abin da aka cika da su ne ولعل هذا من أسرار الجد والاجتهاد fiha ta yiwu wannan na daga cikin sirrika da suka samu manzo Allah su da muke dagewa yake kokarin yin ibada a cikin su an gane ka kaga eh, na daga cikin addu'a salaf magabata Allahumma khatim bi salihati a'mali Allah ka cika karshen ayyukan mu da kyawa ma'ana ka sa karshen ayyukan mu zaman to masu kyau wato lokacin da mutum yake ayyukansa na karshe na barin duniya ina roƙon Allah zama to masu kyau saboda ne abin da ake yi suna da shi mai mutum ya mutu yana yi za ka wuka ga akwai mutumin da ya rayu cikin ibada gaba daya amma da ya mutu ya tafi wuta akwai mutumin da ya rayu cikin saban Allah gaba daya amma da ya mutu ya tafi aljanna saboda ne innama al-ibratu bil khawati ana izina ne da abin da mutum ya tuka shi an gane to da haka kullun kake ji mutane magabata suna addu'a Allah ya sa mu tuka da imani imani da imani da haka na daga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik Allahumma ya muqallib al-qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah ne juya zukata juya zuciyata kowanne lokaci akan da'a gare ka ya wanda yake juya zukata ka juya zuciyata ka dire ta ka tabbatar da ita kan addini to wai mutum ya dace ke amma in ba haka ba to sai samu matsala an gane ko saboda haka ainihin mutum kullum ya ringa duba menene karshen abin da rayuwarsa take faɗi ko abin da yake aikatawa khilaful ulama sabanin malamai qala al-aini ma khulafatu babban malami al-aini ya faɗi wata magana ga ta dunkule al-mashhur min madhhab al-ulama fi hadha al-hadith wa shubihi ka hadith ghufran al-khataya bil wudu' wa bi yawm يوم wa yawm ashura أن المراد به الصغائر فقط إتي مشهور أبن mafi شيني a شهرة أمذهب malamai, game da wannan hadisi da waɗanda suke da kama da shi ana nufin kamar hadisi da yake in mutum ya yi kaza an gafarta masa mutum ya yi alwala an gafarta masa zunubansa da kowane ruwa na ƙarshe da ya ɗige da kuma gafarta zunubai na shekaru uku da azumin ranar arfa da ranar asura. cewa abin da ake nufi da wannan ana nufin ƙananan zunubai ne kawai kama fi hadisin wudu ma tu'ta kabira kamar hadisin da ya zo a cikin alwala da annabi ya ce za a gafarta maka ƙananan zunubai in kai alwala irin wannan da yi sai ce ma tu'ta kabira muddin ba aikata manyan zunubai ba an gane ku kenan wannan an ne an yi tokaciya kenan wato alwala ba ta warware babban zunubi sai sai an tuba قال nawawi imamu nawa ya ce fi taktisi nazar akwai abin lura a cikin wannan keɓancewa lakin ajma'u ala annal kabair la tasqutu illa bi tawbati aw bil hadd sai dai malamai sun hada kan cewa manyan zunubai ba sa saraya ga wanda ya aikata su sai ya tuba ko kuma ta yi masa hajji an gane ku to da haka alwala dai ba ta kankare kana manyan zunubai fa'ida malai ce ga wasu fa'idodi talakhasa خصائص هذه العشرة المباركات بهذه الفقرات بدون أدلتها نلخص خصائص هذه العشرة زامو تاتو abubuwan da waɗannan kwanaki goma suka keɓanta da su almubarakat masu albarka bi hadhihi a waɗannan gaɓoɓi masu zuwa biduni adillatiha ba tare da mun kawo hujjojinsu ba saboda an riga a wuce su fa hiya ma'rufatun wa sanannu ne hujjojin kuma suna kusa walillahi alhamd godiya ta tabbata ga Allah awwalan na daga abin da wannan dara waɗannan darare suka keɓanta da shi kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fiha bil amali akthara min ghayriha manzo Allah ya fi yin ayyuka na ainihin na ibada a cikin waɗannan kwanaki fiye da wasu su wal fiha la yahtasu bi ibadatin khassa kuma ijtihadi kokari da ake a waɗannan kwanaki ba su keɓanta da ƙiyamun laili ba kawai bal ya shi malu fi jami'a anwa da ibada sun hada ko ya kunshi duk wani kokari da mutum zai yi cikin nau'o'in ibadu min salatin na daga sallah wa tilawatin da karatun alkur'ani wa bikirin da zikiri wa sadakatin da sadaka wa gairi da waninsu an gane ko duk abin da mutum ya yi na kokari a waɗannan kwanaki ko waɗannan darare to ainihin wato ko wannan daren ya keɓanta da wannan saniyan abu na biyu ko abu na biyu da jararin suka keɓanta da su kana sallallahu alaihi wasallam yuqizu fiha ahlahu lis-salati wa zikir. manzo Allah sallallahu ya kasance ina tayar da iyalansa a waɗannan kwanaki waɗannan darare na ƙarshen watan Ramadan saboda yin sallah da zikiri hirsan ala iktinami hadhihi al-mawasim at-tayyibat saboda kwaɗayin su ma su ribaci waɗannan lokuta masu tsarki masu tsafta na ha ganima don wannan ɗin ganima ce layan bagi lil mu'mini al aqili an yufawwitaha yuhmilaha bai kamata ga mutum mumini mai hankali ya ce ya rasar wa kansa su ya yi watsi da su ya yi shagulatin baguro da su fata zahabu alaihi suda ta zo su wuce a kansa ainihin a banza a mutum ya kokari ya ribace su to waɗannan dararen sun keɓanta da wannan duk wani da ya dare da ya wuce ka in ba ka yi ibada cikin sa ko da ka asara to bai kai ɗaya asarar da za ka yi a shekara ka gaba ɗaya ko dararen shekara ka gaba ɗaya akan a ce ka rasa yin ibada can dare ɗaya a cikin waɗannan dararen guda goma an gane wato a da misali da za a ce mutum tun daga ranar ɗaya ga watan shawwa na ramadan ya ƙare kenan ko har shekara ta ƙare wata ta kama har zuwa ranar ashirin ga watan ramadan na baɗi kenan ya sake yin kiyamun laili ba ya yi rashi to amma da za a haɗe gaba ɗaya rashin da yi yi kuma rashin kwana ɗaya dare ɗaya daga waɗannan dararen guda goma tsara da yawa wannan daren guda ɗaya ta ninninka na waɗancan dararen gaba ke an gane to da haka abin yake da eh, abin nan dararen sun keɓanta da wannan abin nan salisan abu na uku da suka keɓanta da shi kana ya take fi hadhihi al manzo Allah sun alaihi ya kasance na yi tikafi waɗannan darare guda goma li yatamatta bi hadhihi al-khalwati billahi ta'ala saboda ya more dadi na keɓewa da Allah madaukaki wa yas'ada bi lazidi munajati ya ainihin dace da jin dadin ainihin ganawa da Allah wa yabta'id an kulli ma yushgilu ya nesanta gaburan duk abin da zai shagaltar da shi wa yaqta'uhu an hadhihi al-khalwati bi rabbih ta'ala yanke shi ya katse shi gaburan wannan ainihin kebewa da yi da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala rabi'an abu na hudu da waɗannan darari suka ke banta da shi arja ma ta kunu lailatul qadr bi hadhihi al-asharati al-mubarakat mafi buri da fatan da ake yi daren lailatul qadri ina kasancewa waɗannan dararen ne guda goma idza kana lailuha afdalu layalil al'am saboda haka dararen daren su daren wannan daren na lailatul qadari yafi falala akan sauran dararen shekaru a shekara fa yanbaghi talammusuha fi hadhihi layali da haka ya kamata a ainihin a nemi wannan dare a waɗannan darare a sa an yi waffaka lahal mu'min don fatan shi mumini a datar da shi da ganin wannan dare fa ya hasul lahul khairul sai ya zama to ya samu lada mai alkhairi mai yawa fa hiya mubaraka dare ne mai albarka wa hiya lailatun khairun min alf shahr ita kowannen dare dare ne da matsayinsa ya fi da ainihin wata dubu da babu wannan daren a cikin an gane ku to kaga dare kwanakin goma na ƙarshen ramadan sun ke banta da wannan a cikin su ne daren lailatul ne. babu wani dare ko ba wasu kwanaki da ake tsara akwai dare da sun kadar da cikin waɗannan kwanakin guda goma ai mun wuce hadisin ko malaika jibril ya zo jan manzo Allah annabi ya yi tikafi goma farfar ramadan sai zo ya ce daren da kake nema ba a wannan goma yake ba yana gaba ina gaba sai annabi daga sha ɗaya zuwa ashirin sai nan ma ya sake zuwa masa ya ce daren da kake nema ba a waɗannan yake ba yana gaba sai daga nan 21 zuwa kuma ƙarshen ramadan sai yake da shi a cikin waɗannan dararen a ciki ne yake annabi ma har ya zo ya gaya mu sahabbai da ma daren sai zai sanar da wata rigima kafin su eh, shawo kan rigima ta kwanta shi kuma ya manta an mantar da shi an gane to to da haka ainihin kenan waɗannan darare sun keɓanta da wannan falala wal qasdu abin da ake nufi anna hadhihi layali mubaraka allati hiya al-khitamul misk li sawmi ash-shahr waɗannan darare masu albarka wanda su ne tikamaki mai kanshi ga watan ramadan layalin azima darare ne masu girma wa fawa'iduha wa awa'iduha jasima kuma ainihin fa'idodinsa fa'idodinsu da abubuwan da aka saba yi a cikinsu masu imani wala yufritu fiha illa al-mahrum min al ba wanda yake sakaci a cikinsu sai wanda aka haramta masa alkhairi mimman safiha nafsa daga waɗanda suka wawantar da kawunansu wa akbaru min zalik an yaqdiha bil majalis al muharrama wal istima'at al asima abin da yafi wannan girma da hatsari shine mutum irayar da waɗannan kwanaki ira'i karar da su a wuraren zama na haram da kuma haduwa wadda take ta saban Allah wasu za goya waɗannan kwanakin ƙarshen goma nan karshe su ne ludo su ne karta da kai sha biyun dare suna kallon kwallo ana yin drought ana yin suluka ana kaza ana kaza ko ana kalle kallon ba gaira ba dalili wannan asara ce babba wallahi an gane ku asara ce babba ko a waɗannan kwanakin ne na ba irin waɗannan ba ko a waɗannan kwanakin ne kake yansu kana asarar lokacin ka ne kawai kana da bata alaka ka da ubangiji to ballantana waɗannan ne masu kima masu daraja an gane to da haka ya kamata mutane ainihin su kansu faɗa nas'alullah ta'ala assalam muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rufa mana asiri ya kubutar da mu daga duk abin da ainihin zai sa mu a waɗannan irin waɗannan darare da kuma abubuwan da za su bata alaka tsakanin mu da shi to da wannan mun kawo ƙarshen wannan babi kenan insha Allah Allah kai mu mako sai mu tashi ainihin babi da zai magana kan itikafi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muka ji abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu yi aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka dukan mu ka gafarta mana Allah muna roƙonka ka dukan magabatan mu Allah muna roƙonka Allah ka sa rahama a cikin zukatanmu Allah muna roƙonka ka saukar da rahama a cikin al'ummanmu Allah ka yalwata rayuwarmu Allah ka dage kunci mu tsoro da illa mutane Allah ka kawo aminci a cikinmu Allah muna roƙonka ka ba mu a duniya ka ba mu a lahira ka tsare ma azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanin ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته